الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين

جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به لتؤمنن به ولتنصرنه قال موتكم وأخذتم على ذلكم إثري قال الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه bi ومن wa da'ati ila yawmid din amma ba'd a ‘yan uwa musulmi da muka taru a cikin garin Bagudo san daga iyayenmu jagororinmu musamman babanmu a Sheikh a abubakar giro argungu hafizahullah na kuma a imam al'imam aliyu ladda bunza Allah ya ƙara lafiya da kuma manyan malamanmu irin su sheik usman zaga sheik ahmad muhammad koko sheik bashir dese shugabanni duka da alaran momi alaran magangaren alaran usman birnin kebbi manyan alaran na jiha da na ƙasa sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi babu shakka wannan wa'azi Allah ya sa masa albarka kwarai da gaske samun haduwar manya manyan maluma namu waanda ba su daɗe dawa daga asibiti kuma gashi Allah ya haɗa mana su a nan cikin garin Bagudo ya kamata mu ƙara wa Allah godiya akan wannan Allah ya ƙara musu lafiya ƴan uwa musulmi ni ƙaramin almajiri ba yi tsammanin za a kira ni a ce in tsaya in ce wani abu ba kani ga Allah a duk lokacin da tsaya gabansu. sai in ji kamar ƙawahuna ba su imin amma saboda ni na sani ko ina tsaye ina magana aka jehomin gyara daga nesa zan karɓa kuma sai in gyara in wuce insha Allah muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara magarin gudu albarka jihar kebbi Allah ya ƙara mata albarka Najeriya mu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata albarka ‘yan uwa musulmi imamu shafi'i rahmatullahi alaihi ya yi wata ƙasida hamziya wadda sai in karanta baiti biyu sai in samu rin zamna imamu shafi Allah shi masa rahama yake cewa da'il ayyamu taf'alu ma sha'u wa Waɗib nafsan iza haka al wala ta li harith layali kuma duniya wa'annan baitocin ni abin da nake gani a cikinsu. suna nuna mana cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Imam Shafi Allah shi masa rahma dalibi ne ga Imam Malik Allah shi masa Allah shi masa rahma malaman tarihi suka ce an turo ma Imam Malik Imam Shafi'i don ya koyi karatu wurin shi daga Makka aka turo shi aka nemi alfarma ya zo wurin Imam Malik ya karatu imamu malik yana cewa ai ba sai an turo da anime alfara ba dalibci ana iya da dalibi wurin malami ya koyi karatu wurin shi to imamu shafi'i yana daga cikin wa'anda Allah ya wa baiwa na hadace abubuwa da yawa kwarai da gaske sannan malamin loga ne malamin shari'a ne ya zamna madina ya yi karatu bayan rasuwar imamu malik ya tashi da ya kuma masar shi za ka samu yana da akawal ko wasu ra'ayoyi ko wasu fatoyi a makka eh, a madina wasu fatoyi kuma a misra saboda imamu shafi'i babban malamin loga ne sannan kuma babban malamin tafsiri ne sannan kuma malamin fiqh ne kuma malamin usul ne saboda zaka ji maganganu suna tahiyar dadi kware da gaske imamu shafi'i yake cewa da'il ayyamu taf'alu ma tasha'u kabar kwanaki ta aikata abin da ta aikata ma'ana ka bar kwanuka yau da gobe yau da gobe su yi abin da suke so ma'ana in ka ga abuwa suna faruwa cikin kwanuka suna wucewa to ka ba su yi akwai wanda ka sa su yi hakan wa ibnafsan idza hakama alqada kuma ka zan mai daɗin rai idan kaddara idan hukunci na Allah wato ya hukunta abubuwa kenan idan Allah maɗaukacin sarki ya yi hukunci cikin kwanaki to ka zan mai daɗin rai na amsa wannan abu Ya wa wala za li harisatil layali kada ka zan mai raki mai kururuwa na rashin hankuri ga abubuwan suke faruwa na kwanaki ko dare ce fa mali duniya ba ƙa'o abubuwan da suke faruwa na duniya ba su dawwama wucewa suke yi Allah madaukakin sarki yace wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas wa liyunzaru bihi wa liya'lamu yawwa wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas wa liya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada barakallahu fiik Allah subhanahu wata'ala yace wa tilkal ayyam wa'antan kwanuka wa'anda suke an yaki suke sahabbai sun ji radadi sun ji bone su ma kafirai sun jiya to Allah yace wa'annan kwanakin muna jujjuya su ga mutane ne wata rana ayi nasara wata rana a samu nasara akan wata rana a ji dadi wata rana kuma a ji tsaci Allah ya ce kwanakin juya suna yake yi ‘yan uwa musulmi idan muka dibi wannan aya Allah na karantar da sahabbai da kuma duniya ga baki ɗaya cewa al'amarin duniya bai yiwa kullum ka sha alewa wata rana sai ka sha matsarci, bai yiwa kullum ka kwana lahiya gidanka wata rana sai ka kwana baka da lahiya al'amarin duniya bai yiwa kullum a ce sai a yi tuwo gidanka wata rana sai a kwana ba a yi tuwo ba wannan shi yasa za a ga malamanmu irin kokarin suke wa addini amma sai ga Allah ya kashe su ba sun lafiya kaga in ka diba an shekaru da yawa yanzu imamu ya gama magana cewa shekara da biyar yana ba da sallar juma'a akwai sanda yake shekara kar har ta kare bai taɓa lulun ɗin ba da juma'a ba kaga saboda tsananin ga lahiya kuma ga abun amma ka kwanuka yanzu ke gwada mutum cewa suna jujjuyawa ne an yi lokacin da shaka bakar gari na iya awa biyu tsaye yana wa'azi ko awa ko fiye da haka amma an waye gari yanzu malam in yayi minti in da minti 55 ko awa guda ne mai yake saba inda ya zamna kwanaki na ka gwada ma cewa wata rana wallahi ko kana so ko baka so sai an yi baka iyawa da'il ayyamu taf'alu ma tasha kwanuka na hagga suna suna yabin suke su Allah naka cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza jama'a ai lokacin da kasar ga samu ta Najeriya sai ƙarfe ɗaya ta yi na dare Ɗan kasuwa ya ɗauki kayan zai na cin kasuwa wani wuri ƙasa kuma cikin dare ƙarfe ɗaya lahiyar labejin tsoron ko kura bejin tsoro amma yau an waye gari jama'a da magariba ta yi za ga wani komi ya kaso komi aka bashi duk ribar da ya ka samu kaso na yayin sai dai gobe saboda mai kwanaki ne ke jujjuyawa wata rana kuma sai a waye gari a cikin zama lahiya wata rana kuma a waye gari cikin yara cikin wahala wata rana a cikin tashin hankali saboda ka da'il ayyamu tas'alu ma sha'u. kai ko ni ko su babu mai iya canzawa haka Allah ya rubuto a haka na kuma za a yi ƴan uwa musulmi da muka samu kamar cikin ƙasar ka Allah na ka jujjuye kwanakin shi yasa wani sai ya ga cewa wai laihin gwamnati za a gani sannan ko cikin gwamnati laihin sojoji za a gani ko laihin yan sanda za a gani ko laihin wa za a gani wallahi duwan za a gani laihi a galaihi Allah haka ya ga dama a yi abinna kuma kan za yi illa kawai shi dan adam idan yanayi ya zo ba yadda ya kaso ba roƙo Allah yake yi dama shi dan adam an karantar da shi duk lokacin da ya ji daɗi ya roƙi Allah in ya ci bane ya roƙi Allah in ya samu ya roƙi Allah in ya rasa ya roƙi Allah shi dan adam musulmi haka Allah ya rayuwa sai daga nan har ya koma ga Allah madaukakin sarki amma ɗan adam ka sani abadan bai yiwa a ce kullun ana nan yadda ake wallahi bai yiwa ko babu komi jaraba suna shigowa yanzu ba na mutum tsakanin mata da miji mutum ya aure mata ta yi ana soyayya ana jin daɗi wata sai ka isa sai araba su wannan mutum ko ɗan bai akwai wani saboda jin daɗi wai da ya yi amarya ya shiga da amarya ta ɗaki ya ɗauka ƙwar'ani yace mata to da ni nake son ke yanzu mu rantsi duk wannan mu ya riga mutuwa Bin lahin la ilaha illa huwa dai mu bai aure sai mu haɗa aljanna Allah ya kuma haɗa ku kajiyo waje wata wuta irin ta guguwa amurci da an gan wai an goka ka ƙwar'ani ya ba amarya rantse da Allah billahi lahin la ilaha illa huwa in riga ki mutuwa ba ki auren kowa ni ma in rince billahi allazi la ilaha illa huwa in ki riga ni mutuwa ban auren kowa sai da Allah ya kuma hada mu saboda wai tsanin soyayya to kadiba duk irin waka soyayya wata sai kaji araba saboda mi saboda kwanaki yau da gobe dan adam ka yi tsoron yau da gobe saboda ka ra daga cikin abin da ka tara mini hankali sai ga mutum da kazar kazar ka ga mutum da kurciya wata sai ga yana ta da duke bai yi miƙe ba mun ta ga da wanda tijo mun rake su malar yace wa yace ko tsayi tsayi tsaye tsaye tsaye haka da nake tsayan ga idan Allah ya tsayan ga yace bai yin haka yace ko an gwada muku gani an ga sai a'a ba sai ka tashi ba kwanaki na sun sanye shi wallahi kai ma bar ganin ka haka nan kana ganin karhi ga ka wallahi wata sai kwanaki sun sanye ka in baka mutu wallahi sai kwanaki sun sanye ka kenan ni an mahita jama'a abinda an mahita shine kwanaki da suke tahiya mutum ya ribanci kwanakin da yake da su ka ribanci kwanakin da agare ka ƙurciyar yadda agare ka ribance ta wani aikin ƙwarai kada sai ka lalace tsuwa ya kama wurin harkar banza kada ka yadda kwanakin ga daga wucewa masu tsada masu saurin wucewa a same ka wurin harkar banza don yanzu ga wasu cijawa sun kare wurin harkar karta wanda cijo ya kare wurin shaye-shaye wanda tijo ya kare wani sace-sace wanda tijo ya ƙare wurin wahala banza babu lada babu lada abin abinda aka so gare kai mai kurciya ka kama jiki ka ribance. yan kwanakin da annan suna tafiya da gaugawa nan kwanakin yanzu gaugawa da gudu suke tafiya yanzu Allah muna roƙonka da sunayen ka ba mu iko ribata kwanakin nan namu Allah ka sa mu umfana da yan kwanakin da muke da su da tijawan da gaba gare mu Allah ya sa su gama lafiya Allah wannan aiki da suke yi na addini Allah ya amsa musu mu da annanta ta yi bayan su muna kallon da aka yi ubangiji Allah ka azamu ga abin da daidai Allah ka sa ko ɗaya bisa goma da bisa kai mu samu mai ya ubangiji Allah ka sa mu gama laya ka sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a tarko dole mabara Allah ya saka da alheri alaikum kuma ya mana wa'azi wa'azi wanda yake da bukatar ka duba ta gani yanayin rayuwar duniya yau da gobe tana karanta da adam Allah ka ba mu shi ko lura Allah ka ba mu shi ko yayi amma da cikin wa'azi na ga tawaga ta farkin kamfa ya iso wajen wannan da girma sarki ne addu'a da ba ta da Allah ya haɗu da zuwa da Allah ya rayuwar na gode Allah ya gode ma da lafiya jama'a wa da malamin da gabatarwa wajen malaman yawa amma dai zan fara ko gobe da lokacin ba ba ba kwaye malam gaskiya na kwaye sosai Allah ya saka alfahari wani Allah ya saka alfahari na da zo da